addu'a idza taqallaba laylan addu'ar da ake so mutum yayi in ya farka da daddare ku fahimce ni akwai farkawa ta gaba daya ka gama bacci zaka tashi ka tafi masallaci ko kai ibada ka ta dare waɗannan addu'o'i da suka gabata su ne ake so kame ka karanta ita kuma wannan addu'ar ta biyu da za mu yi yanzu ita kuma ta farkawa ne ko kuma ka ce juyi mutum ya yi bacci ya gaji ta nan ɓangaren dama yana so sai farka zai daɗa juyawa ko ba kama ne ko kuma ya farka zai je bawali ko larura ta sa ya tashi zai je bayan gida kaga wannan juyi kenan tashi wanda za ka daɗa komawa bacci to wai hatta wannan addu'ar da za ka yi in ka juya daga bacci ita ma an ruwaito ta annabi ga yadda yake la ilaha illallah alwahidul qahharu rabbus samawati wal ardi وما بينهما العزيز الغفار لا La ilaha illallah الواحد sarki ya tabbata ga ubangiji babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai ga Allah shi shi kadai Alƙaharu wanda ya rinjayi kowa da komai alƙaharu a larabci tana nufin algalaba alal makhalukati wanda ya galaba akan halittarsa ya kawo shi ala wazni fa'al qahhar mai yawan galaba mai yawan rinjaye tabaraka wa ta'ala kana juyawa abin da kace la ilaha illallahul wahidul qahhar